بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل التفسير من رمضان شكرا تبوتها تتريب 47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 والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون من يجي تعالى إليه مرجعكم جميعا إذ وقع الله تعالى ذاككم أقباء أيهنكم تغفركم حديثا هزوا كرشيمكم إذ وقع الله تعالى القيامة وعد الله حقا alƙawarin Allah ne da ya yi na tafiya wanda zai saba wani alƙawarin ba inda za la yukhliqu al-mi'ad innahu yabda'u al-khalqa inda sha'anin da lamarin yake Allah fa shi yake fara halitta nan kuma yu'idu sanne mai da shi inda ya iya halitta babu shi ai zai iya dawo da halittan kuma bayan halittun sun mutu bayan sun giddige sun zama kasa Allah zai sake kasar su wannan rabi ne da wanda suke inkarin kashin siyasa kuma za a yi haka ne da yadda zai da zina Amadu wa abdul salihat saboda Allah ya saka waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari bil da adalci wato da sakamako mai kyau idan da babu tashi alkiyama da mummune da suke aiki na gari da suna shan wahalan banza ke da gina ake duniya nan ba ta kare amma sun da suna aiki kuma suna buƙatar sakamako shi wannan sakamakon kuma a duniya ake saba lahira ake yi a duniyar za ta kare a tashar yama don a saka waɗanda suka yi aiki nagari muminai da adalci wato da irin sakamakon da suka cancanta Allah ya musu sakayya fi da abin da suka yi wallazi na kafaru waɗanda suka kafurta suka ƙi su yi imani da hum suna da abun sha min hamidi na ruwan zafi tafashashe wa azabun alimun da kuma azaba mai raɗaɗi na wutar jihar Nawa bi makano ya kurun da sababin kafirci da suke a sababin kafircin su su kuma ba maganan sakamako ba ne mai kyau mummunan sakamako ne ruwan zafi da azabar wutar jahannama ubangiji ta alace ilaihi kun jami'an wannan babban wa'azi ne zuwa gare shi za ku koma gaba ta. wato duk abin da kake ka tunawa wa gidan ba guda ne bane akwai wani gidan daban ne lahira don Allah bai kama ka a nan ba zai kama ka ba baka kama guda biyu nan da sau da aka tafi tsoron Allah za ka koma zuwa ga Allah su hana wata hana aya ayan karshe da ta sauka ƙurani tana irin wannan gargadi Allah ta'ala ce wattaqu yawman turja'una fi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa kullu la yuzlamun ku ji tsoron ranar da za ku koma zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan kowa a cika masa sakamakon aikinsa da za a zalunce shi ku ji tsoron wannan ranar ranar da za a binciko ayyukanka mai kyau da mara kyau ranar da za a maka hisabi ranar da za ka gane matsayinka wajen Allah subhanahu wa ta'ala ka gyara ayyukanka ka yi imani domin sakamakon ya zama wasu ainihin mai kyau ne a cikin suratu qaf Allah ta ce inna nahnu nuhyi wa numiitu wa ilayna al ko muke rayawa kuma ke kashewa kuma izuwa gare mu nemi makoma duk wanda ya zo duniya Allah ta'ala ne ya kawo shi kuma shi ya kiraya shi in ya bar duniya Allah ne ya dauki ransa kuma izuwa ga Allah za a koma gaba daya idan duniya wato wuri neman lahira ne rayuwa wajen neman lahira wannan rayuwa ce ta dindindin wanda ba za ta kare ba ita ce rayuwar lahira wa inna daral akhirata da hiya al-hayawan law kana ya'lamu wato lahira ita ce wurin rayuwa na jinjin da mutane sun sani to da ka karka rutu da wato rayuwar duniya wanda take ta kai ne wanda za ta kare ka rute ka ta hana ka neman lahiranka za ka koma zuwa ga Allah subhanahu wata. Allah ta ce nahu yubdul khalqa thumma yu'id wato babban dalili da yake nuna Allah zai tashi duniyar nan kuma bayan ta kare zai tashi mutane daga kaburburansu a sake dawowa da rayuwarsu a musu hisabi Shi ne dama Allah shi yi halitta shi ya busa musu ran bayan da babu su babu alama da ka dawo da su da zai masa wahala su kafirai da suke gani su ya za a yi musulmi da ya zama tuka. ko ya jijjige ya zama ƙasa ko tsotsa ta sharɓe shi ko kuma a ce a sake raya ke wasu na mamaki ko sai mamakin da babu tokan ma babu ƙasan babu ƙasusuwan Allah ta'ala ya yi su to menene abun mamaki ce sa a cikin suratul rum Allah ta yake cewa wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'idu wa huwa ahwanu hali. Allah shi ya fara yin halittar nan ko shi zai dawo da shi kuma dawa da shi ya fi sauƙi? a sakayi abu ka sake gidan ya fi sauƙi akan da baka yi ba kai zaka kirkire shi ka kira shi ko da ga wanda suke riya ba za a dawo da su ba sun tabi Allah ta'ala zai dawo da su sannan kuma ya mutu wato ainihin hisabi akan ayyukan da suka yi da kin imani da suka yi ubangiji ta ana cewa awalam yara insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al-izama wa hiya ramim wa yuhyi alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim dan adam bai san asalin halittarsa bane ba tibin mani ne? shine halitta asalin halittar dan adam mani ya zama jini tsoka wayar ka zama mutum ya tafi ko sai yana jayayya da Allah yana cewa ai ba ni alkiyama yana cewa za a yi kashin jirgin jiki a cikin sa kira ya shi ku gaya musu ubangiji ta ala da ya halitta kashin ko ya halitta dan adam din ba tare da wani misali ba ba tare da komai ba da kalman kun kasance Allah ta ala shi zai sake dawo da wannan halitta ko shi masanin halittar sa to da ka wanda yake ba za a yi tashi alkiyama ba ya yi asara ubangiji ta ala ke zai tashi alkiyama kuma za a yi misali domin ya saka wa waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari da kyawun sakamako har ya zama ka sha wahala ka yi sallah ka yi azumi ka yi zakka ka yi aikin haƙi ka taimaki addini ka yi sadaka ka yi nafila ka yi ƙoƙari ka fahimci addinin ka ka gyara aƙidanka ka ji tsoron Allah ko ya zama aikin banza shi ma ta shi kiyama ba ai kaga ka sha wahala shi kuma kafirai da suke tar rayuwarsu yadda suke so a duniya ba su da dabaibayi to su ko sun ci banza nan idan ba a yi tattar kyawa ba ga sun ci ke nan da wannan zai yiwa Allah ta'ala ya halitta rayuwa da mutuwa domin ya jarrabe mu ya ga waye aikin sai fi kyau Allah zai khalaqa al-mauta wal hayata yabluwakum ayyukum ahsanu amala an halitte ka an halitti rayuwarka da mutuwarka domin Allah ya jarrabe ka aikin kai yana da kyau ko ba shi waye fi aiki mai kyau wannan shine baka makasudi to da sai an je lahira za a bambance za a riba wannan rikicin ya zama musulmi ubangiji ta ala ya musu gata ya saka musu da ayyukan da suke yi kafirai kuma a azkar da su da sababin wato ainihin kafircin su to da ka Allah ta'ala yana saka wa mu'minai wadanda suka yi imani suka yi aiki na gari bil qisti da adalci ma'ana da zai zalunce su ba ba za ka zo ka yi aikin lada ka je baka samu ladan ba ko da kwayar zara ne shi ma dan adalci kenan kamar ya ban duk kana zarratin khairan yarau wanda aiki ko da da kwayan zara ne zai ga sakamakon da ya ya za ka yi kyakkyawan aiki kamar kwayan zara sai kadai baka ga ladan ba to Allah da take kike bala ko ba zalun ya ce inna laha la yabdu misala zarra in ta ku hasata yubaifa wa fi ladun ajran azim Allah ba zalunci ko da kwayan zara idan ka zo da kyakkyawan aiki ko da da kwayan zara ne Allah zai yi ninka maka ladan so da haka Allah ba azzalumi bayin sa wani za ka ranar ranar alkiyama ranar adalci ne idan imanin ka yana da rauni yana da nauyi to za ka ga abin da Allah ta'ala zai wanka. domin hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne go da fayil guda 99 na munanan ayyuka a zo a kaje masa su a gaban sa matan masa iya ganin sa duk wa'annan ayyuka ne marasa kyau amma fa musulmi ne mun gidi yaya wa'annan ayyukan kayi kayi da kayi ce a ka duba ne ka gani malaiku na ba su zalunce ka ba ba wanda ya zalunce ka yi duba ya eh, lalle haka ne don ayyukan nan nayi sai kina lokacin da ya wannan ba ka ya Allah ta'ala ya ce to kana da wani kyakkyawan aiki da za a gwada aikin ne a cikin kana da wani kyakkyawan aiki da za a zo a tsora wayannan fayil da ka inda tsara a tsora wannan kuma ya zo ko zai rinjaya ko za ka samu ka haihu yake da sai da ya ce ba da wani kyakkyawa ne saboda rufewa ya manta da imaninka. yake ba da kyakkyawa ke lalata kana da cewa na kana da imani sai ka ko fayi ɗaya na imaninka. ya ce to za a gwada da wannan fayi sai ya ubangiji fayi guda ɗaya. ya zai iya da fayi tasa'in da ta ina ma za a gwada da Allah ya ce masa la zulmani yau ba babu zalunci ba duniya wani a duniya ya sai a zalunce ka amma nan ba zalunci mu sai mun gwada yana zuwa tsora fayin casa'in da tara na muna na sa zuwa tsora fayin ɗaya na imaninsa ana tsorawa kuma sai imani ya rija ya ke nan sai tafi a jan ana lata ubangiji ta amma kuma kowa ne zai samu wannan sai wanda ya gyara imaninsa imaninsa yake da karfi yake da kyau to shi ke nan wasu abubuwa da yake yi na samun allah tun da shi ba annabin allah ba ne ba za a rasa ba to sai allah ala ya masa wannan gasa za ka yi bisa kai yace ba kowa ne zai samu irin wannan sakamakon ba ka gyara alaƙanka da Allah ka gyara alaƙanka da Ubangiji subhanahu wataala ka zama mai imani mai tsoron Allah zunuban kan kana tsoron su kana gani kamar da su halaka ka Abdullahi bin Mas'ud yace innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal yaqafu an yaqa alayhi wa innal fajira la yara dhunubahu ka'annahu dhubabu marra bi anfi wa qala bihi hakaza yace mu'mini yana ganin zunubansa kamar wani katon dutse ne a saman sai yana da zai rike ko kuma sai halaka shi haka yake tsorace shi kuma da ne yake ne kuka sakamakon kuda ne zo ta kan hanyar sa sai dan yi haka ya kai wannan shi zai halakar da shi mai tsoron laifukan sannan shi ne wanda Allah ya ce wanda yake saba Allah na ganin ba kowai bane wannan shi ne zai je shiga halaka ko za ka ubangiji ta ala da sa ka wa sakamakon da kyau wanda suka yi aiki da gari kuma sakamakon inda zai na amanu wa amilu salihati kana lahum jannatul firdaus wanda suka yi imani suka yake da gari a jannar firdaus fa ita ce wato ainihin makomarsu to sai Allah ta'ala ya ce waɗanda suka kafurta kuma to su kan sun shiga uku wallazina kafaru waɗanda suka kafurta lahum sharabun min halimi suna da abin sha na ruwan zafi ta fashishe wanda zai yayyanke cikinsu ya kona musu fatan jikinsu wanda inda za su shiga wa azabul alimun da azaba bai ratsari na wutar jana bi ma kado ya kurun saboda kafin cewa da suke a cikin suratun rahman ubangiji ta ala ce hadihi jahannamu allati yukazzabu biha al bai na bainaha wa bain hamimin an wannan ita ce wutar jahannama wanda musulmai suke karyata ta kafin suna cewa ba ta shi kiyama ba ta shi kiyama to ga wutar da sun shige ta kuma za su dinga kewayawa tsakanin wutan jahannama din da ruwan zafi ani mai tsananin zafi ga ga azaban wutan jahannama ga azaban ruwan zafi yanzu ruwan zafin nan ko na duniya ne wanda aka tafasa shi a nan duniya aka watsa maka shi a jikin ka kenan wanda aka tafasa shi da wutar jahannama ko ruwan zafi wannan na duniya duk da ake fama in ruwan zafi ya kodan kuma a ɗin gara ka jira wuri wani karfe ya fasa mana safa ya fi ya kan wuta ta jefa ka ruwan zafi ya jefa ka to shi ne za a dinga zuba wa ɗan wuta suna kewayawa tsakanin wuta da masu ainihin ruwan ruwan zafi wanda suka kafurta sakamakon su kenan a suratul sad Allah ta ce hadha falyazuquhu hamimu wa basra wa akharu min shaklihi azwaj yake wannan ita ce azabar wutar jihar wasu ɗanɗane ta ɗanɗane shi ruwan zafi ne da kasa kiwon yan wuta ga azaba da ruwan zafi da azaba kuma da wato kiwon yan wuta su sha ruwan zafi sannan su sha kiwon yan wuta ta fashe shi na wutar jahannama iyuwa da take cika a jikin yan wuta shi za a dinga ba suna sha kuma ta fashe shi sannan da wani azaban kuma irin sa nau'i nau'i haka za a dinga musu a wutar ba, tun wanda bai imani to da kake su ɗanɗana ba ana nufin wai za su dan tsotsa ne kawai a azaban ne za su yi ta ɗanɗana amma wannan ruwan zafin dole ka ka sha shi ko kana so ko baka so kuma za ka sha shi sha na haɗama a cikin suratul waqiya Allah ta yace summa innakum ayyuhal baluna al-mukaththibun la aqiluna min shajarin min zaqum famaluna minha al-budun fasharibuna alaihi min alhamim fasharibuna shurbal hi. Allah ta'ala ce ya ku matattu masu ƙayyata manzannin Allah to ku sani tabbas za ku ci bishiyar zaƙo wata bishiya ne mai ɗaci ne ɗaya sannan za ku cika cikin ku da wannan bishiyar sannan za ku zo ku sha ruwan zafi akan wannan bishiyar da kuka cikin sannan kuma shan da za ku za ku sha ne irin na raƙuma masu haɗaman ruwa ga kuni ka san shi da wani tanki a gefe cikin sa zai iya kwana uku bai sha ruwa ba ko sati ko yin wannan shan nasu yanzu ana duniya haka ba ka ruwan zafi kana kuma ba sai ka saukar ba to amma a lahira dole ka je ka sha ba dole ka ka sha wannan ruwa aka ce yan wuta za su ji jinwa a cikin wutar jihannan idan yunwa ta addabe su sai su nemi a ba su ne a ba su abinci sai a ba su bishiyar sako wanda aka ce da igon ruwan wannan bishiyar zai kiga a kogunan duniya da lalata kogunan duniya ba isa sha ruwan ba igon wata da ruwan wannan bishiyar amma wannan bishiyar ita za su ci idan suka ci wannan bishiyar sai ta dinga yawo tana hargutsa hanjin cikin tana dagula musu ciki Allah ya tsora musu kishirwa ko dole sai sun cika cikin su da wannan da wannan bishiya sai su ji kishirwa sai su nemi a kawo musu ruwa ko sai a kawo musu tafashashen ruwa tafashashen ruwan kuma suna shan wahala kuma dole su shaki kamar yadda rakumi yake shan ruwa kamar rakumi mai haɗaman shan ruwa haka za su dinga shan wannan ruwa saboda mai saboda kafircin saboda ba su gaskanta Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba a cikin suratul kafi Allah ta'ala yake wa qulil haqqu min rabbikum wa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur inna a'tadna lil-zalimina naran ahata bihim suradiquha فإن يستغيث يغاث بماء فالمهر يحل وجوه تلك الشراب وساء وسقط فكي wannan musulunci gaskiya ne daga wajen ubangiji wannan tauhidi tabbas gaskiya ne daga wajen wanda ya ga ma ya imani wanda ya ga ma kar in ka imani kan kanka in baka yi ba ta jawo kanka dukkan suka kafurta suka karyata ayoyin Allah Allah ta lafi mun tana da musu mutan jahannama wanda wutar za ta musu katanga ta kewaye su ko ɗari idan suka nemi taimako na kishirwa kishirwa ya dame su sai a ba a su wani ruwa tafashe shi kamar dalma a wata da in an tafasa dalma aka ba mutum ya zai ko a gaban kai diga ya za ta yi haka za a ba su a cikin kuma ya dinga wato gasa fiskan ya dinga gasa fiskan kuma bayan da suka iya dole suna sha yana gasa fiskan yanzu idan ka je kaskafe shayi wajen mai shayi sai ba ka kana fara kurba ka joji turu yana dukan fiska ka rika cika wannan shayi da Allah ta rabi shi yana da zafi shi an daga ma ka ga ma lahira abu sabar kuɗi bai sama so ne da sha'a yashu wudu yana kona fiskoki Allah da kansa ya ce bi isa sharafu ko da abun sha wa sa'adu wa tafasa wurin zama ya yi muni a cikin za ka zauna jahannama ita ce wurin shakatawa abu ya yi muni wannan shine hamimu Allah ta'ala zai bai zai sa dole kuma su sha babu wanda suka iya sannan ya so sha zai yayyanke hanjin cikin su kawai da magita ke cewa wasu kuma wasu wasu kuma an haliman kasa a afu sai shayar da su ruwa na zafi kuma zai yayyanke hanjin cikin su kawai in yanke ke kuma a sake halitta hanjin cikin a sake ba su su sha ke wata za a zo da tafi bayan nan kuma a dinga zuba musu ruwan a kansu kuma bayan na cikin yana kona kada za a dinga zuwa ruwan a kansu yana nan nan ka fatar fatar jikinsu da kan da fatar duk yana lafiya kamar da ubangiji ta lafiya cewa hazan da tasmani ta samu fi rabbihim الذين كفروا قتل لهم ثياب من نار يشب من فوق رؤوسهم الحديد يظهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقالب من حديد كلما ارادوا ان يخرجوا منها من ذنب اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق الله تعالى يقول a duniya mummune da kafirai suna kusu su kafirai suna cewa addinin su shine gaskiya musulmi suna cewa shine su ne addinin su ne akan gaskiya to rana ma za a yi wannan shiri Allah ce wurin da suka kafurta za a yanka musu riga na wutar jahannama rigar da za su sama rigan wuta ne sannan a dinga zuba musu ruwan zafi daga saman ya dinga narkar da kayan cikinsu ina kona musu fata su fata suna narkewa kuma ka fatan ta narke kuma za a gina wata ba in ta narke ta narke ba ne sai an sake kullama na bigar dududuhun faddallahu dududan ghayra hadin zubul azab to da ka in ma fatan ta narke za a sake kuma wata fatan domin su danta da azaba za ka wanda ruwan zai dinga narkar musu da fatan su banda fa kona wutar jahannama sai su dinga duk lokacin da zafi ya kai zafi suna son su fita wutar jihar da masu ake ku koma ku koma cikin hukuma malaiku ne zabaniyawa suke dukansu da guduma sai ruwan in wutan ta koda su daga can ƙasa ta koda za ta kallo su sama shi ke nan su kawai nan malakun sai su sa guduma sai su buki mutum sai sake faɗawa ƙarƙashin ta wuta ta killa su zabaniyawa su buke shi da guduma ya tafi a haka haka a bajan abin shi ke shi sa ya jure wannan azaba ba Allah ke wa kun azaba sai malakun su kuɗaɗɗen azaba kuɗaɗɗen su fa kai kai jawa kanka sai ka jawo kanka a nan duniya sai ka ɗauka duniyar wurin zama ne har an zo kenan mutum ya manta da lahira ka kai musulmi ka sha bamban da kafuri kafuri kamar dabba yake harkane yake amma kai ya kamata kana faɗa kai kar ka je ka jefa kanka a azaban da ba za ka iya jurewa ba da ka ubangiji ta ala yana gaya mana wannan domin mu irin ayyuka waɗanda suke nuna na wanda za ka kai mu cikin wannan azaba so da ka azabar wutar jahannama kala kala ne abubuwa ne daban daban daban daban abin da ta ce wa akharu bi shaklihi azwaj nau'i nau'i nau'i nau'i na azaba Allah ya kare mu daga azabar sai ubangiji ta dace هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون بنجدي تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء Allah shi ne wanda ya mai da rana ta zama mai haske kuma haske mai tsanani haske sosai wal qamar ya sanya wata kuma ta zama nuran haske amma ba mai karfi ba hasken da bai da zafi da rana kuma haske ne sosai kuma mai zafi saboda dan adam yana buƙatar duka guda jikinsa yana bukatar haske mai zafi shine zafin rana da za ka yi wasu shekaru baka samu hasken rana ba zafin rana bai buge ka ba sai ka cutu haka da kana buƙatar kuma da daidai kuma ka kuma ka samu haske na farin wata saboda tafiye tafiye da sauransu amma haske mara zafi don ka ji daɗin tafiyar Allah ta'ala shi ne sanya zai zama ni'ima ga bayinsa wa qaddarahu Allah ya kaddara shi watan manazil yana da masaukai masaukai an ya fito nan gobe ta nan jiri a haka haka har ya shiga sannan Allah ta'ala ta li ta'lamu adadin sinina don ku san adadin shekaru yau an yi shekara kaza ko sauran shekara kaza duk da lissafin wata ake samu watanni goma sha biyu su ne shekara wani hisab da kuma yin lissafi na kwanaki in an yi sati ka san an yi sati sai an yi sake zagawa kai ka sati biyu haka ka lissafi kwanaki Allah ta lace ma khalaqa Allah zalika illa bil haqq Allah bai halitti wannan ba fafake da gaskiya ba don wasa ya halitta ba don ka gane shi ne iko ne akan komai ka bauta masa shi kadai tufassilu al-ayati Allah yana bayanin ayoyinsa dalla dalla ne kawai ya alamu ga mutanen da suke fahimta domin mutane su gane su bauta masa shi kadai kada su bauta wani abu ba Allah ba ubangiji ta lace ya sanya rana ya zama mai haske sannan wata kuma ya zama mai haske mai tsanani sannan wata kuma ya zama mai haske amma hasken kuma wanda yake mai sanyi duka wannan don a faɗakar da kai ka gane ikon Allah da kaɗaitakan Ubangiji su hana wata hannu. hikimar sani inda a ce inda ranar da take da zafi aka wata ake da zafi kaga abin bai zai yi daɗi ba ko kuma ranar da wata yake da sanyi ranar ma sanyi jikinka bai zai yi kyau ba ga amfanin gonan ka ba zai samu matsala yau akwai amfanin amfanin gonan ka in ba ya samun rana bai zai kyau ba in kuma ranar ne zalla kuma na kuma zai gasa amfanin gonan zai bushe ina bukatar kuma sanyi sanyi to duka wannan hikimomi na ubangiji su da wata ala sannan ya sanya wato shi wata ɗin manazila masaukai ne buruj wato yau ya fito ta nan gobe na ta lissafawa yana ɗan ƙarami ya dinga ƙaruwa yana ƙaruwa har ya cika har yanzu yana rabuwa, yana rabuwa har ya dawo ya zama ɗan kaɗan har a daina ganin sa ma da kwana ɗaya kwana biyu sai kaga kuma ya sake ci kuma duka wannan hikima ne na ubangiji subhanahu wataala domin mu san lokutan mu domin mu san wato muhimmancin wato yadda abubuwa suke zuwa kaɗan kaɗan kana gane alama ai wannan wata da ganin sai aka kwana goma wanda aka kwana sha biyar ko ba ka lissafi za ka gane cewa zuba watan nan ya yi nisa ko yini nan ya yi nisa yanzu ga rana tana tsakiya rana ta yi kira ta karkata ai a a ta yi ba ta kusan yi ba duka wannan hikima ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala ba za ka ba uwa sai ta kuɗe mana a cikin suratul al'am ubangiji ta lafiya faliqul israhi wa ja'ala al-layla sakanan وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم الله تعالى yake shi da yake wato ciko da asubani. ana duhun dare duhun dare ko sai ga asuba yayi ba ke kawo asubahi shi ne Allah subhanahu wa ta'ala qul a'udhu bi rabbil falaq shi ke kawo asubani. sannan shi ya sanya dare ya zama lokacin nutsuwa in dare kuma zaka ji tsit ko ya shiga ya kwanta zaka ji babu hayaniya irin da yi ba za shi ba ya jirin hayaniya ne shi za ka huta Ba a lokacin hutu sannan ya sanya rana da wata husbanan wanda za a dinga lissafi a lokacin shi rana kai lissafin kwanaki a kafan ladi da ce talata laraba da mahimma haka kuma kai lissafin watanni da shekara ce abin da al-muharrar safar rabi'a wa rabi'a aka yi hatsu a ƙarshe wata sha biyu an yi wata kaza yau an yi wata sha biyu Allah ta'ala ya ce duka ya yi wannan ya kaddarawa ne da muguwa yi wanda yake da izini wanda yake ajiye ko da abu wanda ya kamata inda ya kamata shi sa ke ta alamun adada suna kwasita ya kusan adadin shekaru da watanni kuma ka kusan adadin lissafin kwanaki yanzu da babu kwanakin ba rana ba wata sashi za ka san yaushe za a yi ka za ka san ran da za a yi ka ba a ga ce za a yi aure na a watan kaza ran kaza ga watan kaza ko a shekara ta kaza duk wannan lissafin na watanni ne ai ramadana ma za mu gane ne in babu watanni ba mu gane in babu ranaku yau mun san nawa ga watan ramadana ba za mu gane ba da haka wannan watan da ranakun da ranar shi yake ba mu lissafin abin da muke yi so da haka sai ka lissafa wannan zan yi kaza akwai lokacin wata kaza shi ake aikin haji so da yau za a je aikin haji sai a rika wani lokaci ne ba za a yi aikin haji to duka wannan domin ya zama amfani ga al'umma sai ta lissafin su sai ta lissafin su ba tare da wani wato ainihin matsala ba ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ma khalaqa Allahu zalika illa bil haqq Allah bai halicci wannan ba face don gaskiya wato ba don arga halitta shi ba don wasa ba akwai hikimar da yasa ya halitti dare da yini da rana da wata to da ka abin da zama wajibi a kanka shine kai ka dabburi kai tunani cikin halittar Allah ka gado Allah ta da shi kake da sai sabo sama ko ga da Allah bai iko ne Allah bai hikima ne akwai hikima mai girma da yasa yi haka ko da haka Allah ta'ala baya yin abu don wasa a cikin suratul sad ubangiji ta ce wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainakuma batila zalika dhannu alladhina kafaru wa waylun lil ladina kafaru min Allah ta'ala ya ce ban halitta mai da kasai ba da abin da ke tsakaninsu don barna ko wasa ba kafirai ne suke zaton haka su sun ɗauka sama da ƙasa da aka halitta da abin da ke tsakani waɗannan don ruwa waɗannan ababen hawa da abinci da ake ci su sun ɗauka wasa ne kafirai da suke wannan zaton Allah ta lafi azaba ta tabbata a a kansu da kuta amma musulmi mumini shi ya san ba don wasa ba ne sai sa shi ya san bai zo wasa duniya ba Allah ya halitta shi ne don ya bauta masa wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun ko da haka duk wai da wani kalli kalli duniya ba sa kore ba kai in ya samu dama ya dan dana shi kenan amma dai ba su ne a gaban sa ba in bai samu ma hankalin sa a sai in dai addinin sa yana tafiya yadda ake so kama buri fa shi duniyar kawai ita za a gaba duniyar ne ba bai same ta ba sa kamar zai fita sa kamar za ta balle in ya same ta kuma baya tina lahira ni ba haka yake ba inda tina lahira duk halin da kake ciki a duniya in ma na wahala ne sai ka tuna akwai jin daɗi a lahira tun da kana addini tun da kana jin tsoron Allah in kuma daɗin kake ji a duniya ma sai ka tuna kuma akwai wahala a lahira in baka rike addini kawai in baka ji tsoron Allah ba shi nan kar daɗin ya shagaltar da kai sai ka koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala yanzu ku tuna hayatar duniya wal akhiratu khairun wa abqa mutane da yawa rayuwar duniya su fitawa amma su sani cewa lahira ta fi alkhairi sannan lahira kuma ita ta fi wato ainihin wanzuwa wacce ba ta karewa ba ta karewa to kafirai ba su gane wannan ba amma mu'mini su na sai Allah ta alaƙi إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون ubangiji ta lace inna fi ikhtilafil layli wan nahar lalle hakika a cikin sabanin dare da yini wa ma khalaqa Allahu da abunda Allah ya halitta fi samawati da cikin samai wal ardi da kasai la ayatin akwai ayoyi da kuma yattaqun da mutane suke jin tsoron Allah wato akwai alamomi shine ayoyi alamomi da suke nuna ikon Allah da kudurarsa da hikimarsa da cewa shi kadai ne kuma shi cancanta abota masa in ka duba sama da ƙasa da duk sauran halittun Allah za ka gane wannan to da haka kenan wannan halitta ko ba an yi ta ne kawai kai gari da dare yayi gari ya waye nan sama nan ƙasa kai ba ka lura ba ka lura da idadduwa da dawowar su ba wannan ba musulmi ba ba ba ba ba haka ba bane rikin bayyana kullum ƙara maka tsoron Allah su. inna fi ikhtilafil layli wan nahari la ayatin lil albab inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin lil albab da zuwa halittar sammai da kasai da zuwan dare da zuwan yini akwai ayoyi ga masu hankali الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار to da haka wa'anda suke kin Allah a tsaye a kunne a da'iman suna tare da Allah su masu hankalin da suke tunani sai su duba sama da ƙasa su Allah ba kalici wannan don barna ba Allah ka kiyaye daga azabar wutar jahannama kaga a sai duka wannan izina ne abuwa ne da za su ƙara maka tsoron Allah shi sa ubangiji subhanahu wataala yake maimaitawa yana cewa sabanin dare da yini fa da abubuwan da Allah ya halitta a cikin sammai na taurari da mala'iku da abubuwa daban-daban a cikin sama abubuwan da Allah ta'ala ya halitta da abubuwan da Allah ta'ala ya halitta a ƙasa ga bishiyoyi ga koguna ga ƙoramu ga gidaje ga hanyoyi ga koli ga jiyari ga dabbobi daban-daban na ruwa da na sarari duka wannan fadon su nuna maka cewa Allah mai iko ne akan komai kuma Allah mai girma ne ka ji tsoronsa amma idan baka zai kai wannan tunanin ba ko kuma baka yi amfani da wato kokolwarka da hankalinka wanda ake so ka yi da shi ba domin ka girman Allah subhanahu wata'ala wato bibiyar su su je su dawo su je su dawo abun mamaki ne kuma yau ba a ce dare ya yi a ce dare ya ki zuwa ba ko a ce abin nan abin nan yini ya ki zuwa ba abuwa a yi yi gari yawa ya gagara ko kuma a zo a yini kuma ya fita harkokinsa na kasuwanci da na sana'o'i sai rana ta ki faduwa sai ta yau abu ya gagara yau fa dare ya ki zuwa mun yi mun yi dare ya ki zuwa babu wannan san ba na gaba ne abin da ya sake tsara na shamsa na shamsu yan baki da ha an tudurika wa, wannan laifin sabi'un na ha dare ya riga ba abin nan rana ba ta riga ne ba ta riga babin nan ba ta riga ba ta riga wata wata ma ba zai riga rana ba to da haka in lokacin fitowar rana yi zai fito za ta fito lokacin fitowar wata kuma wata zai fito to da haka wani bare zai zarce ba a sai yau ranar nan ba ta fi karfin watan nan ko yinin nan ya fi ƙarfin dare yanzu an zarce fa yau kan fa babu dare yini za a yi ko yau yini za a yi babu dare babu wani kawai ayoyin da na ubangiji ta alaƙe yake kada ran da ka ga abu ya rikice to za a tashi kiyama ne ne ran da rana ta gullo daga inda ta faɗi ta faɗi a yamma sai ga ta juyo da shi na duniya ta ƙare ta kiyama ta tashi kuma zuwa shiga wani rayuwa kuma da amma ba ka ba kullum in ta faɗi gobe ta kullo ta gaba ta sake fasuwa ta yamma a haka za a yi ta tafiya ne har duniyar ta zo ƙarshe a cikin suratul furqan ubangiji ta ala ce huwa allazi ja'ala al-layla wa an-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara wa arada shukura Allah ta'ala ne wasu wanda ya sanya yini da dare suna bibiyan juna dare ya zo gini ya zo gini ya zo dare ya zo kuma ga wanda yake son ya wa'azan ko yake son ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala to dole yanda dare da yini suke zuwa sai zame masa wa'azi ba da zunnan muna azumi ba yanzu yi bude da baki gashi nan dare yayi an ji ba kuma zaka ji kana sahur shi ke nan sai ka ga rana ta yi kana azumi dan gashi zaka yi buka baki haka za a yi ta tafiya ba har kwanan ka su kare ko duniya ta taki kwanan ka ma bai kare ba to wannan bai isa aya ba Allah ta ce duk mai son wa'azi akwai wa'azi a nan mai son ya gode wa Allah ta'ala a wannan nima ko yayi tunani akan wannan ya gode wa ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin suratul qasas Allah ta'ala ce kul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ina ilahun ghayru Allahi alaykum bi riya'i afala tasma'u ku ga ku ga ni inda ake Allah ya sanya garin nan ya zama gaba ɗaya sarmadan har abada ba iri kawai duka kwanakin dire ne dire dire dire dire dire sai Allah ta lafi to waje zo ku da haske na yini kuma babu wanda zai zo ki ba ku saurara ku sannan kun ara aikin in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan man ilahun ghayrun lahi atikum ilayhi tasquruna fihi afala tusirun da a ce kuma Allah zai maida zamanin ya zama yini gaba ɗaya ba dire. wane ne kuma zai kawo muku dire wanda za ku samu da zuwa a Ba za ku dora ku gani ba babu ko da karama ce ta ubangiji ta Allah wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan-nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun Allah ta'ala ya sanya muku dire da yini domin ku nemi a cikin daren ku kwanta ku yi bacci da rana kuma ku je ku nemi abinci gari na wayewa mai saye da mai sayarwa kowa ya tashi lokacin haɗuwan kenan mai jere kuma kowa ya koma gida sai ku gode wa Allah subhanahu wa ta'ala amma da za a ce duka yini ne ni lokacin da kai za ka fito ka sayi kaya ni ko ina ba lokacin da zan fito da kaya na sayarwa ba kaga mai tsaye da zai sayarwa sai zai ni sai ka zo neman hajata, ni kuma na gaji ina bacci na yi ta jira ka baka zo ba ka tafi ke nan kai ka gaji da jira ne kuma na fito na fara sai da kayana daga da an samu matsala sai zama lokacin baccin wasu shine lokacin wato fitowar wasu kuma a yi harkoki amma sai aka canja dare da yini sai zama lokutan aiki rana lokacin hutawa kuma dare don a samu ne kuwa Allah ne maka wannan zatan ba za ka gode wa Allah kan wannan ba ba za ka bauta masa shi kadai ba ba da rahmar Allah ba ba za ka samu wannan ba to ba gidi ta lafiya إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك فبئس مأواهم النار بما كانوا يكسبون Ubangiji ta laice, Inna lalina la yarjuna liqa'ana lalle tabbas waɗanda ba sa kaunan haɗuwa da mu saboda wasu yi imani da ma za a yi tashi alƙiyama ba warabu bil hayati duniya suka gamsu da rayuwar duniya suna ga duniyan kawai ta ishe su wadda ma'allu biha suka ji ita ba su da wani takin hankali na tashin alkiyama wallazina hum an ayatina ghafilun da da suke rafkana daga ayoyinmu ba sa lura da sammai da ƙarfi da rana daga wata su dauki izina a cikin su wa'azantu su gane ni'imar Allah wata ala da ya mutu a wula'i kama wa hulunna wa'innan makomar su wutar jahannama ne bi ma kanu ya da sababin abun da suke aikatawa da kafirci shikenan wutar jahannama da su kaje a kaga mumini dole zama yana ta dabburi fi makhluqatillah dole kai tunani akan halittar ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ce wa'inda ba sa kaunan haɗuwa da mu su ne kafirai wanda ba su yi imani da Allah ba ba sa kaunan haɗuwa da mu mu'minai kuma suna kaunan haɗuwa da ubangiji subhanahu wa ta'ala malamai suka ce wannan a lokacin da mutum ya zo rasuwa idan mumini ne to zai shauƙin haɗuwa da Allah subhanahu wa ta'ala don a lokacin mala'iku suna masa almishin daga zazzalu alaihim almala'ika to Allah ta kafu wala ta zanu a karka damu karka daga hankalinka da inda za ka je ni za ka samu a lahiran ya fi na duniya karka damu da duniya karka daga hankalinka ba abun tsoro to kaga dai so haɗuwa da Allah ta amma wanda yake kafuri kuma kaga shi kuma mala'iku za su dinga dukansa suna dukansa suna cewa ran fito ka fito ana azabtar da shi ana zalimin sa kaga wannan bai so haɗuwa da Allah ba amma mai jawo masa saboda bai yi imani da ranar alkiyama inda imani da ranar alkiyama zai so haɗuwa da Allah amma tunda bai yi imani da ranar lahira ba da kuma in ya zo mutuwa kuma zai ga lahiran ko bai zai so ya shiga ba tunda bai da ayyukan da za ku ba ya samu tsira ko da kiyama hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu wa man kariha liqa Allah kariha Allah kariha Allah liqa'ahu ba hadisin bukhari da muslim man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu duk wanda yake son haduwa da Allah Allah zai so haduwa da shi duk wanda yake kin haduwa da Allah to Allah ba son haduwa da shi ma'ana zai azabtar da shi sai ya za a yi ka so haduwa da Allah shi ne kai imani ka samu istiqama imani da istiqama mai istiqama ne tabbata a akan da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala kar ka ɗauki addini yayi ne yau yi gobe ba za ka yi ba ko wata ran da kai wata kuma ba ruwanka da addininka. a'a kai ba mustaqima ne ba ka da istiqama istiqama shine dudumu da'ati Allah azza wa jalla lizimtan da'a wa Allah ta'ala to duk wanda yake da wannan ranar alkiyama in ya zo mutuwa zai ji daɗin barin duniya kuma zai shauƙin haɗuwa da ubangiji subhanahu wa ta'ala إلى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون duk wanda ya imani ya tsaya kan da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya don an zo daukar ransa malaiku za ku sauko su ce karka ji tsoron zuwa lahira ka ke fi cikin mara duniya muna maka albishi da aljanna da aka maka alƙawarin ka ai dama ayi wa mu'mini alƙawarin aljanna innal ladina amanu wa amilus salihati kana lahum jannatu firdaus nuzula kai aiki na gari ta imani to ai kaga wannan zai so haɗuwa da Allah shi sa wani za ga ya mutu yana murmushi yana dariya sai bayan Allah da suke rasuwa suna murmushi suna dariya ko da an haska musu wato ai neman ta su kaga wannan za su so haɗuwa da ubangiji ka amma wanda aka haska masa wutar jahannama kaga shi kan bare su haɗuwa da Allah to da mu ji tsoron Allah mu gyara ayyukan mu da imani ne sannan Allah ta ya faɗi wani sifan su duk wa warbo bil hayati duniya wa ma'adubi sun yarda da rayuwar duniya ma na sun gamsu da ita kuma sun nutsu da ita to Allah duniyar nan ne abin da da ita ko da abu da yake ne a duniya idan yau Allah ya baka mulki kullum a tsoron da kake kada mulkin nan fai tsare kar ya tsare kar ka samu matsala a cire ka in ma zaɓe ne ba mai cire ka to kuma kana tunanin sai zuwa za ta kare saura wata saura shekara kaza saura wata kaza ka zo kana kana kirga kwanaki hankali ka tashi in arziki ne kullum a tsoron da kake wani ya yi arziki fiye da za ka talauce wancan ma talauce kana tsoron da kai duniya ta juya maka ba wala kwanci hankali da nitsu a ciki to amma wanda bai gane ba shine zai zai nitsu da rayuwar duniya sai shi da zai tina lahira ba ba ruwansa da lahira sai na ga kawai kamar ya zo dawwama ne ma su suna nuna ma bai san ma akwai lahira duk wanda ya wannan yayi asara wanda su ne yan wuta wanda ba sa gyara imaninsu ba sa jin tsoron Allah sun mutu da sun mutu da duniya kuma duniya ba wajen nitsuwa ba ne dan jin daɗi ne kaɗan a sauran sai ya ce wallahi zayyanuha wa raquha hatta rawawiha sun yi ta kawata duniya sun ɗaukaka duniya fiye da take har shi kenan suka gamsu da ita amma ya manzan zuwa yana gaya maka yadda duniya ta kai da lawar kada fi duniya ta ajilu inda lahi da na haɓa uba da ma tsakamin haka kira shi wata mafi da duniyan nan kimanta ya kai kukukin sauro a wajen allah ta'ala da kafuri ko makulwar ruwa kwaya ɗaya gare shawa a ce duniyar kiman ta kai kuke sauran to kafiri zai mutu da kishirwa amma ba kawai wacce shirka ake ba kafiran hiya duniya a min al-qalil wa ashiquha adallu min al-dalil tusimmu bi sihriha qawman wa tu'mi wa hum mutahayyun bila dalil in akwai wani abu kaɗan ma to duniyar ta fi kaɗan ita ce mafi kaɗan ɗin kaɗan in ka kwatanta ta da lahira ba kawai ba ce don rayuwa lahira ita ba ta karewa duniya kuma tana karewa to ya za ta ruɗe ka me yasa duniya za ta ruɗe ka ubangiji ta lafiya fa za ta horar da kuma hayatun duniya wa la yaghurrankum billahi dharur kada rayuwar duniya ta ruɗe ku kada shaytan ya ruɗe ku kai kafa kafa ba kai kafa kafa da duniya kai kafa kafa da shaytan la yaghurrannaka taqallubu alladhina kafaru fil bilad atahum qalil thumma ma'awahum jahannam wa bi'sal masir wa bi'sal mihad kada rayuwar duniya ta ruɗe ka ko kuma wanda suke rayuwa a duniya su shiga su fita wai su kai kake kallo dan jin daɗi ya dan kaɗan makomar su wutar jahannama ne kirya shimfiɗa wutar jahannama ka duba bayan Allah wanda za su ƙara maka imani akwai imamun a immatul muttaqi kamar yadda a cikin suratul abanna furqan cikin addu'o'in bayan Allah ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما Allah ka bamu mu da za su faranta mana rai ka ba mata da za su faranta mana masu riko da addini masu tarbiyya sannan ka samu zama ka samu zama shugabannin masu tsoron Allah in ka zama shugaban masu tsaron Allah kenan kai ne wajen su suna koyi da kai saboda kai bawan Allah ne mutumin kirki wai nan zaka duba shugabannin masu tsoron Allah ganin su ya kara maka imani zuwa da su ya kara maka imani mu'amala da su ya kara maka imani ka zama mutumin kirki bawan Allah amma ba yake wanda duniya kawai suka sa a gaba ba kamar ba za su mutu ba suna nan suna yi ko sai Allah ta'ala ya kawo musu mutuwan kudin ba da tsohon kamar shi ke nasu yin asarar duniya ko su yi asarar wato ainihin lahira Allah ya kiyaye mu da kiyayewarsa ko da haka duniya ba ita ce ma'auni ba wato imani shi ne ma'auni sannan Allah ta'ala yake sun kasance kuma suna rafkana daga wato ainihin ayoyin mu. hum ayatun wadanda hum an ayatina qafilun wanda suke rafkana daga ayoyin sun gamsu da duniya sun mutu da ita kuma sun rafkana wato ba sa tadabburi cikin ayoyin ubangiji su subhanahu wataala ayoyin Allah kala biyu ne akwai ayatul lahi Kauniya, akwai ayatul lahi shar'i ayatul lahi kauniyya sune wannan halitta na ubangiji ta kuma dole kai tadabburi wato sama da ƙasa, da da da da ruwa da bishiyoyi da dabbobi da mutane da aljani mala'iku masu nan dai dukkanin su ayoyi ne abubuwan da kake gani na tsirrai da sauransu da duniya take jujjuyawa an yi kaza yau gobe kaza duka ayoyi ne na ubangiji ta'ala ya sa ka ƙara ganin girman Allah duk abin da yake faruwa wannan da kaddaran Allah ne yake faru Allah ta'ala ne yake jujjuya zamani shi yasa yake cewa la tasubbu dahra wa ana dahru uqallibu al-layla wan nahar kar ka zagi zamani ka ce zamani yayi kaza yayi kaza ni ne zamani kai mana ni ne nake kaddara abin da ke faruwa a zamani ina juya dire da rana idan masifa ne kuka ka jawa kanku ku ne kuka yi laifi Allah ya jarrabe ku da masifa in ni'ima ce falala ne da wajen ubangiji subhanahu wataala saboda ka Allah shine mai yin komai duk abin da kage ba wanda ya zame maka aya ya zame maka wa'azi imamu shafi na cewa na aibu zamanana wal aibu fina wa ma li zamanina aibu siwana ولا جز الزمان بغير عيب ولو نسق الزمان لنا حجانا وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا إياه yake muna aiwanta zamaninmu ba ne zamani shi aiki yana cikin mu ba da aiki mu matsala yace kura ba ta cin naman kura amma mun kuma muna cin naman yan uwanmu muna muna zagin wannan zamanin ba tare da wani laifi ai mu ne za duk abin da kaga ya faru a zamanin ba mutane suke ba ta addanci nan ba mutane ba duk rashin mutunci da sabon Allah da kowa mutane da suke in mutane sun gyaru shi kan zamani zai gyaru in mutane sun lalace zamani zai lalace kuma da haka ubangiji subhanahu ta'ala yana da ayoyin da za a duba ya ƙara tsoron Allah ya ƙara maka tsoron Allah sannan akwai al-ayatul lahi shar'iyya ayoyin Allah na shari'a su kuma dole ka yi umarni Allah ya ce a yi kaza ka yi. ya ce a bari ka bari Su sune ayoyin alqur'ani ke ayoyin Allah na shari'a to dole wanda baka lura da ayoyin Allah na halittar ka su kara maka ganin girman Allah da imani baka lura da ayoyin Allah na shari'a bare ka masa biyayya to me kake yi ka zama mutumin banza ka zama fajiri ka zama dan wutan an jira na alkiyama amma ganin halittun Allah ya kara maka girma ka bi ayoyin alqur'ani Allah ya ce annabi ya ce kai abin da aka ce kai kai abin da aka ce ka bari ka bari shi ne ka gyara rayuwanka ka zo mutumin kirki ba Allah a lahira kuma aljanna shi ta ɗeba komarka sai Allah ta ala ce أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن amanu آمنوا وعملوا يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين Ubangiji ta lati ula'ika ma'awahun na kawai can mutane lalatattu wanda duniya kawai suka sa a gaba ruwansu da lahira sun rafkada daga ayon Ubangiji ta'ala Allah ce waɗannan makomansu wutar jahannama ne bi ma kanu ya fi bun saboda ayyukan da suke munana da wutar jahannama ne. Kula ka Ubangiji ta'ala zai kona su da wutar jahannama da sababi ba su yi imani da ranar lahira ba ko ba su yi aiki da za su gyara lahirar su ba duniya kawai suka yarda da ita suka nisu da ita sai Allah ta lafiya innal ladina amanu tabbas wanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki na gari yahdihim rabbuhum Allah zai shiryar da su a lahira ya nuna musu hanyar aljanna bi imani da sauran imani kowa zai gane gidansa fiye da zai gane gidansa da duniya tajri min tatihim koramu suna gudana a ƙarƙashin wato innan aljannatan ko a ƙarƙashin sunan aljannan fi jannatin na'im a cikin aljanna wanda take da ni'ima akwai korama na giya akwai na zuma akwai na nono to da aka duk abin da kake bukata za ka sha akwai na ruwa in Allah ya faɗi yan wuta yayi gargadi sai kuma ya faɗi yan aljanna su kuma a faɗaitar da mutane su zo su yi aikin aljanna Allah ta'ala ya ce waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari Ko Allah yana shiryar da su da imani su da ake shiryar da su hanyar aljanna ma'ana idan suka mutu suka je lahira to akwai wani haske da yake tare da su ranar alkiyama wannan hasken zai sa su ƙetare sira'i ba tare da matsala ba kuma daga sirajin suna ƙetarewa za su tafi aljanna kuma da hasken da yake tafiya a gaban su Allah ta ce Allah ta rayar ta nuruhum yas'a baina aidihi wa bi aymanihim hakkin su yana tafiya a gaban su da daman su ana haka kawo ne mai imani shi yake da wannan amma kawo ne in ya je kawai cikin dubu yake sai je fada wutar jahannama kiradin ma zamewa zai ya fada a cikin wutar jahannama amma mumini kuma ga haske ne yana gani sai cu sai haye kiradi idan shi kawai a aljanna wannan ba gata wani ba fa wai ba wai sai an ja ka an nuna maka wai ga gidan ka na aljanna wa kai da kanka za ka gane ba zai ce fiye da yadda za ka gane gidan a duniya tabbatar yana tafiya har yana aka ka ko sai ka ganka gidanka kawai shi nan, an gama yanzu wannan wannan mutum zai wasa da wannan ne duniya za ta roƙe ka wani ne gida kake da shi a duniya yana za ka ka shiga in ana maganar aljanna da lahira to da haka ubangiji ta lafiya da sababin imani su ne Allah zai musu wannan gata kuma aljannatan duk abin da ake bukata na jin daɗi akwai kuma aljannatan ne na ni'ima sai Allah da awahu, da'awahu kaga da'awar su kiran su fiha a cikin aljanna na su ya a kawo musu abuwa da jin daɗi ya dai shawon jibino ko ya shawon goba ko ayaba ko lemo ko ya shawon naman wasu tsuntsaye ko shila ko naman kaji da kawai zai ce subhanaka allahumma sarki ya tabbatar maka ya ubangiji kawai zai ga an kawo maka ya'yan shila sai ga an kawo masa zuma sai ga an kawo masa yogurt sai ga an kawo masa giya duk abin da ya sha'awar sa kawai sai ce subhanaka allahumma sai malaiku su ka koma su wa yan aljanna hidima shi ke zai su kawo su a je masa kawai hadda giya wai ma ne sai hadda giya malam ai mun yi bayanin giya ko da wa giya aljanna ba irin ta duniya ba ko ita kai tawa ko ita ganta kawai kawai subhanaka allahumma barki ya tabbatar maka ya ubangiji ne. duk abin da kai sha'awa ba sai ka kira ba ba sai ka ce nono ba kawai sai ka ga nono ya zo maka ba sai ka ce nama shishin nama ba kawai sai ka ga ya zo maka duk abin da kar ya a rai take kallama. Ta ke za ka ga masu hidiman aljanna su kawo maka wannan to kaga wannan ba shine abin nema ba shi yasa Allah ya ce wa fi zalika falyatanafasul mutana Allah ta ya ce inni mu'minu min aljanna ya ce to a wannan ne fa masu kire za su kire ba tseren neman abin duniya ba tseren neman lahira ya ce wata hiyatuhun fi hasara gaisuwansu kuma a duniyan shi ne a lahira kai a janna shi ne salam ma'ana salamun alaikum saka ce idan suka kawo musu wannan abu su mala'iku ko masu hidima suka kawo musu abin da suke so bayan sun ce su hana kallahumma to za su musu sallama su ce salamun alaikum su ma sai su rama sai su amsa su ce ne salamun alaikum wal mala'ikatu yadkhuluna alayhim min kulli babin salamun alaykum bima sabartum wa ni'ma uqba sai haka za su dinga amsa sallama salamu alaikum salamu alaikum la fiha lahwan wala ta'fima illa qilan salaman ba wanda zai ce yau kai sabon Allah ko duk abin da ka ci a janna ko giya ka sha ba ce ka kai giya haramun ne ba ba bai gaya maka wannan ba bai ga maka wata shishiyar magana ba bai gaya maka bakar magana sai dai salaman salama. assalamu alaikum assalamu alaikum muna gaisuwa irin ta wato ainihin addinin musulunci sannan sai ce wa akhiru da'awahu karshen da'awan nasu abin da za su faɗa an alhamdulillahi rabbil alamin sai alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangiji tare a zai a jana kan daga tasbihi sai godiya wa Allah kawai sai kai tasbihi nan? duk abin da kake bukata sai zo maka kuma dama hadisi ya ce yi yulhamuna tasbiha wa tahlila amma yi yulhamuna fi duniya nafasa nafasa ana tusa musu tasbihi suna jin daɗi da tamimi a za a alhamdulillah kamar yadda suke numfashi a duniya yanzu kana jin wahalar numfashi za ka raka ita tasbihi kawai shi ne abincin cikin kasuwa? shi ne abin faɗanka an ka ce subhanaka allahumma duk abin da kake so yanzu. a zuwa maka sallama ka da sallama a ajiye maka sannan a ƙarshe ka ce alhamdulillah rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai ai dole ka gode wa Allah ko a nan duniya ka samu nima za ka ce alhamdulillah balle tana kuma a lahira Allah ya sa mu a cikin bayansa na gari Allah ya sa muna da rabo a cikin waɗannan nimomi Allah ya jefa mu a aljanna gaba ɗaya mu ya haɗa mu a aljanna sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh